Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Wani tanki da aka masa zane da wani katin rubutun Z a cikin birnin Maripol da aka yi wa ƙawanya. ya afka wa motocin bas bas kane ya lalata su kafin ya fara sako harsashai mayakan ukraine daga bisani sun lalata shi inda suka samu ɗan nasara a wannan yaki. wani dan jaridar kamfanin dillancin labaran associated press ya shaidi ruwan harsashai da tankin ke yi wa wani ginin bene mai hawa tara wanda yake cikin rukunin ma'aikatan kiwon lafiya da aka yi ta yi wa harbi turanar juma'a a birnin da sojojin rasha suka yi wa zube. hoton bidiyon da ya naɗa ya nuna yadda barin wutar ya afkawa ginin wanda ya lalace ainun kanai ta da wuta a ciki mawuyacin al'amari ne a gano ko wuraren na 'yan rashan sun fara samun wuta daga wuraren da ake kaiwa harin a wani lokaci ma an harbi wata ma'aikaciyar kiwon lafiya a kogunta ta tsira amma yanayin asibitin na ƙara taɓarɓarewa tagogin asibitin sun lalace sakamakon barin wuta daga tankuna da atilari da ke kusa da su an dai tanadi wutar lantarki don gudanar da aikin tiyata kuma harabar falon ya cika makil da jama'a amma babu wurin bi. limaman cocin rasha da ke birnin amsterdam na kasar holland sun sanar a jiya asabar cewa za su balle daga cocin na moscow saboda barazanar da suke fuskanta sakamakon mamayar da rasha ta kai wa ukraine a cikin wata sanarwa da aka kafe a shafin yanar gizo bayan wani taro limaman cocin baki ɗaya sun sanar cewa ba za su iya ci gaba da gudanar da ayyukansu a cikin ofishin mai tsarki na moscow ba da kuma samar da yanayi mai aminci ga ruhi na mabiya addinin a cikin matukar bakin ciki muna sanar da cewa baki ɗan limamai hudu na cocin st nicholas of myra a birnin amsterdam sun riga sun yanke shawarar ajiye aiki a cewar cocin a ƙasar ukraine ma wasu limaman krista na rasha sun yi tar da cocin na moscow tun farkon mamaye da rasha ta kai wa ukraine ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce tana biyan sama da dala miliyan biyu a kowane wata domin ba da tsaron sa'o'i 24 ga tsohon sakatare mike pompeo da wani tsohon hadiminsa wanda dukkaninsu ke fuskantar babban barazana daga iran ma'aikatar ta sanar da majalisar dokoki a cikin wani rahoto cewa kudin da ake kashewa tsaron pompeo da tsohon wakili zuwa iran brian hook daga tsakanin watan agustan shekarar 2021 zuwa fabrairu wannan shekarar 2022 sun kai dala miliyan goma sha uku da dubu ɗari ɗaya kamfanin dillancin labaran associated press ne ya samu rahoton wanda aka buga a ranar 14 ga watan fabrairu a matsayin rahoto mai muhimmanci kana na sirri pompeo da hook su ne suka jagoranci gwamnatin trump wurin gangamin matsawa iran kanan rahoton ya ce ma'aikatar leƙin asirin amurka ta kimanta wannan barazana a kansu na ci gaba da kasancewa tun lokacin da suka bar gwamnati kana za ta iya ta'azzara barazanar ta ci gaba da kasancewa har lokacin da gwamnatin biden ta shiga tattaunawa da iran a kaikaice akan dawowar amurka a cikin gagarumar yarjejeniyar nukuliya ta shekarar 2015 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu makamai masu linzami guda goma sha biyu da aka harba daga wajen kasar iraki sun afkawa birnin erbil da ke arewacin kasar a yau lahadi a cewar jami'an kurdawa da suka kuma ce ba a samu asarar rai ba sai dai babu wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin ko kuma ba da wani karin haske wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya kira wannan harin mai matukar muni amma ya ce babu wani ba amurke da wannan harin ya ratsa da shi kana babu wata barna a kan ginin gwamnatin amurka a irbil a ƙarshe bayan wasu 'yan watanni da suka gabata cikuri asmar ya yanke shawarar ba zai ja da baya ba akan muradunsa don haka ya jagoranci gungun mazauna unguwarsa da ke birnin alkakira suka gudanar da zanga-zangar lumana don kare bishiyoyi hukumomin misira suna shirin sassare wasu nau'ukan bishiyoyi ciki har da bishiyar kwakwan manja a cikin ayyukan da ake gudanarwa domin zamanantar da birnin alkahira mai dimbin tarihi labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. saduwa a wani sabon shirin zauren VOA. Kamar yadda muka fara makon jiya da ra'ayoyi da shawarwarin masu ruwa da tsaki akan batun ƙarin kuɗin man fetur da aka so a yi a Najeriya. Kafin gwamnati ta ɗaga shirin cire tallafin man fetur da kuma batun ƙarin kuɗin har zuwa watanni goma sha takwas nan gaba. Barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ɗaya cikin manyan baƙi da suka halarci zaman zauren ne yake bayani. A kansa za mu tashi a yau ɗin nan. Barista Bismillah. illa bayan nan gangan man fetur nawa ne muke hakowa a Najeriya kowane rana muna so mu san wannan bayan nan daga cikin su nawa ne waɗanda suke suna tafiya ana kaiwa waje domin a yi amfani da su a tace su a kuma dawo da su bayan nan abubuwa daban-daban da muke samu daga man fetur tun daga su gas zuwa su grease zuwa su gasolin zuwa su kerosin, duk waɗannan abubuwa da ake samu su kwalta su menene su menene su kuma ina kuɗin su suke tafiya in an tace bayan nan kuma matatin man fetur waɗanda suke ba na gwamnati ba guda nawa muke da su a Najeriya nan su wake da su menene dalilin da ba iya rufe su ba gangan man fetur nawa ake fidda ita ta fasa kwauri a cikin bisa kan teku ake fita da ita waje ana tafiyar da ita saboda haka muddin ba a iya tabbatar da waɗannan ba ba iya tabbatar da kuma nawa ne kuɗin da ake samu can waje din an kai kasuwar waje kuma an kai a wani asusu ake sawa su wane ne ke sa hannu a wannan asusu nawa ne ainihi ke shigowa lalitar gwamnati daga karshe a sunan kuɗin man fetur muddin ba a samu ansa waɗannan abubuwa ba muddin kuma za a rika danganta matsalar tattalin arzikinmu da abin da ya shafi kuɗin waje ba za a neman ma naira karfinta ba to naira za ta ci gaba da tuntsula gudi-gudi wanda tun 1992 take tuntsula gudi-gudi lokacin da aka ce ta je ta neman ma kanta karfi a fagen dambe da manyan-manyan kudaden duniya to har yanzu bata taro da da ta ba saboda haka a yi kokari a yi bincike a yi garan bawul akan wannan sannan a iya sani shi na farko akwai ma tallafin da ake bada ko ko kalma ce kawai ta a kori kare daga bakin kanya domin ba a so shi ma ya ci ko kuma wanda ke koran yana so ya ci to gaskiyar magana 'yan Najeriya ba su taɓa ganin wahalar tattalin arziki ba kamar wannan lokacin. Harkokin rashin tsaro da ya taɓarɓare a ƙasar nan ya sa gaba ɗaya tarkokin tattalin arziki ya yi wuya. Da dala kuma tsadarta ya sa duk wani kayan masarufi da wasu abubuwa da za a amfani da su a ko'ina sun yi tsada. A lokacin da aka ce za a ƙara wannan kuɗin mai kuma ka tuna kamin yanzu ɗin ma so nawa ana ƙara kuɗin mai daga dubu biyu da goma sha biyar da ka hau zuwa yanzu so nawa ana ƙara kuɗin mai da aka ƙara ɗin kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma waɗannan waɗannan da ke baka shawarar ku ƙara kuɗin mai din a kowane lokaci aka ƙara kuɗin mai suna ƙara harzuka talakawa a kanka saboda me kowa yaushe ana tuna waɗannan alƙawura da kai lokacin da kake yaƙin neman zaɓe ana kwatantawa da menene a ƙasa menene ake gani a ƙasa to saboda haka abun da zan ce a nan shine a yi hatara a yi hatara a yi hatara in ba a neman ma jama'a sanyayawa ba a matakin da ake yanzu to kar a ƙara musu wani abu da zai ƙara musu zafi. To me haƙƙinsu? 'Yan ƙasa suna da haƙƙi. sashe na talatin da uku har zuwa 44 na tsarin mulkin Najeriya ya ba 'yan ƙasa matakai daban-daban na haƙƙi suna da haƙƙi 'yan ƙasa suna da dama ƙungiyoyin gama kai za su iya zuwa su shigar da ƙara su ce a kotu ta bada da hurumin cewa an haramta ma gwamnati ta yi wannan ƙari domin demokradiyya don jama'a ke yi sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya ba kotu wannan hurumi wannan dama na ta zama ita ce wadda take za ta rika jan linzami idan tafiya ta yi yawa wadda take bangaren zartawa za su rika yi wanda yake ba dai daidai da hurumin talakawa ba domin gwamnatin gaba daya ana yin ta ne domin talakawa domin su ne mafi rinjayen jama'ar najeriya a najeriya cikin kashi ɗari kashi casa'in da biyar suna tagumi ne suna ni su kashi biyar ne bisa ɗari su ne suke mallaka duk dukiya da jin daɗin da ke tattare a najeriya to ya kamata a yi amfani da demokradiyyar nan mafi rinjaye ya kamata su ji daɗi ba su zama waɗanda suke tagumi ba. to kafin mika wannan na'ura ga alhaji bashir salisu na kungiyar ipman ina so in yi wa masu kallonmu da sauraronmu bayani cewa duk waɗannan tambayoyi da barista mai nasarar umar ya yi da wani a ma'aikatar man fetur ya amsa gayyatar mu ya zo mai yiwuwa ya iya ba mu amsoshin waɗannan tambayoyin tunda ba abu ne da za mu iya cewa dole sai shugaban ƙasa da kanshi ya zo sannan ya ba mu amsoshi ba na je da kwanaki wajen bakwai ina tattaunawa da su ina nema ko da wani jami'i nasu bai zo ba su turo wanda zai wakilce su a wannan zauri ba su aiko ba saboda haka ba wani anan da yake wakiltansa a yau jama'a assalamu alaikum a matsayina na tsohon shugaba a nnpc na kaduna kun gayyace ni amma kuma department na pad jiya sun kira ni suka ce tun da zan zo duk wani abun da za a tattauna nan ina sane da shi kuma tambayoyin da mai nasara ya yi insha za mu ba shi ansa. Okay, Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sunana Bashir Salisu Tahir ina wakiltar kungiyar dillalan mai fetur ta nigeria especially Northwest. kuma mu yawanci mun fi karfi ga sarrafa mai a bangaren kasuwanci ita gwamnati tunda muka yi sainin na Bolfa purchase agreement da ita duk inda ta ba mu kaya muna sayarwa da 'yan ƙasa a farashin da ta bamu ko muna tana ɗora mana riban mu da yake kai to saboda haka yawanci mu ba mu da cewar kaya ya tsada ko ya ƙasa ko yayo tsakiyar wannan farashi da ta bayar mu kamar 'yan ɗaukan amarya ne idan an bamu za mu kawo mu sai wa da talakawa mai inda farashi gwamnati ta ce mu sai da shi abu na biyu akwai magana kuɗin dako wanda yanzu gwamnatin tarayya ta haɗe kamar dpr da petroleum equalization da ppra waje ɗaya har yanzu mu a matsayin maketoci gwamnati tana biyan mu kuɗin dauko wanda muke ɗauko kaya daga kudancin ƙasar nan zuwa arewacin ƙasar nan ana biyan mu wannan kuɗi kuma abu na uku shine shi mai wato kasuwa ce wacce yawanci tun da yanzu gwamnati nan ake tafi da ita yawancin manna ba ma tace shi a ƙasan nan waje ake fitar da shi idan an tace a dawo da shi idan kuma aka dawo da shi yawanci cost na landing cost ɗin da yake sauka a ƙasar nan zaka ga kuɗin yana tafiya da tsada to yawanci gwamnati ita kuma in ta siyo da tsadan tana rage wa talakawa wani farashi wani kuɗi a ciki wanda za a zo a siyar musu da araha to idan aka siyar da wannan zaka ga shine wannan ciko da ake ta yi tsakani wanda ita gwamnati take ta gani tana karkashe kuɗaɗe da yawa wanda in muka duba mu a matsayin 'yan kasuwa mun ga wancan karan an sa wajen wata tara zuwa goma sha ɗaya a wannan ciko da ake an kashe kuɗi a kai wajen biliyan ɗari takwas da wani abu wanda da ya kai wata goma sha biyu ana magana wajen 1.6 trillion to amma mu ba mu da abin cewa tunda duk abin da aka kawo za mu sayo da 'yan ƙasa. Wayannan bayanan da shi ne tallafin kenan da ake nufi? A mu tallafi da gwamnati ke bamu shine na bangaren Shi shine duka da muka ɗauko na gwamnati za a biya mu kuɗin da mu kuma har yanzu ana biya a gwamnatance shine abin da zan faɗa a kai. Ba Suleiman ɗan zaki mu ji yadda ƙarin zai sha. Jama'a assalamu alaikum. An ce da suya da dahuwa duk labarin wuta suke ji. Gashi shi ya ga wuta zahiri. a game da maganar transportation ina ganin ni zan ce akwai keta ga gwamnatocin da suka gabata har na yanzu da ya alkawari za a sayi mai dinnan da sauƙi. Mun yi wani bincike lokacin da ake sayo mai daga venezuela lokacin nan man bai wuce naira hudu ba ko naira biyar a farashin can sannan za a ba jirgin ruwa da zai dauko zai yi sati biyu daga venezuela zuwa nigeria daga nan zai zo in ya zo baya iya zuwa wurin da zai sauke man nan sai ya tsaya a tsakiyar teku to nan ne in ma akwai subsidi nan ake murda subsidi domin waɗannan ƙananan jiragen ruwa da suke zuwa su ɗauko man nan su kawo inda ake juyewa abin da suke caji ya lunka abin da daga venezuela da zuwa Najeriya kuɗin yake. Mun yi magana a kan wannan muka ba da shawaran cewa akwai wani abin da ake kira baya ga road transportation akwai pipeline transportation wadda yake da ya kamata yana aiki a Najeriya. To yanzu duk an liƙe shi baya aiki. wannan pipeline din nan shine da da aka sauke waɗannan mai a lagos ko kuma ko ina ne zai hura mai ne cikin minti talatin ya kai shi borno ya kai shi nan niger kaduna da sauransu to sai aka toshe wannan domin a nema ma masu ɗauko man daga tsakiyar teku zuwa inda za su sauke to nan yake to su kuma independent marketer da kuma sauran transporters to nan kuma wannan kuma ana biyan akalla sama da dubu ɗari hudu da wani abu abinda za ka ɗauko daga lagos zuwa abuja ko kuma zuwa maiduguri to in ka sayo mai da wannan farashi ka zo ka biya kuɗin wannan jirgin ruwa da zai sati biyu ka zo ka ɗauko wannan yar ciwaciwan da ake yi daga teku zuwa inda za a sauke kuma ka zo ka biya dubu ɗari hudu kudin 33,000 litar da zai a kawo kaga waɗansu ake raya wadda yake ni na tabbata ba zan fara ba ina rantsuwa dukkan mutanen da suke cinye subsidy na basu kai mutum 100 ba a Najeriya waɗanda suke cinye wannan abu su kai mutumin ɗari ba su suke wahal da manoma masu tafiye-tafiye 'yan kasuwa 'yan makaranta da sauransu don shi kamar misali a najeriya man fetur jinin ƙasa ne duk wanda aka zuke jinin shi zai kobar duniya saboda haka duk irin da aka ƙara kuɗin man fetur ya shafi kowa kaya zai tashi dukkan abin da zai taso kuma ni abin da yake bani mamaki akwai waɗanda ake biyan su kuɗi ana ake eh, gidansu da ac ga motoci na alfarma su tashi su abin nan amma ba su da tabbacin ba su a maganan cewa idan baka da wadatar da sufuri a ƙasa ba mutanen ka suna cikin ƙangin bauta domin sai wannan ya tashi daga nan ya je nan sai wannan ya tashi daga nan ya je nan sannan kuma sai dan makaranta tashi daga gidansu zuwa makaranta to gaba daya sun kuma san irin waɗannan abubuwa kafin a yi magana irin waɗannan a afirka gaba ɗaya ni ina daga cikin wadda muka zauna wajen wannan irin mitin south africa su suka yi irin waɗannan taro kafin ma a ce za a janye subsidy kamar yadda barista ya faɗa an zauna da 'yan makaranta an zauna da 'yan kasuwa an zauna da manoma an zauna da kowa kowa ya ce to in an ƙara mai dinnan koko in za a yi wannan abu game da sha'anin transport menene abin da zai shafe ka kai tsaye kowa ya koma ya rubuto kowa ya rubuto abin da zai rubuto ya kawo ga abin da zai gwamnati kuma ta ce ga abin da za ta yi to shine ake magana a duk afirka in dai game da maganan transport policy ne akwai guda ɗaya wanda ya fi kowanne kyau kuma shi ake amfani da shi shi ya fi sauki babu mai kuka a kai shi ne ake kiran shi pretoria transport policy pretoria transport policy din nan ya hada ga kowa da kowa duk in an ce za a kara kowa ya sani kuma ya san kuma za a neme shi memba ne na wannan policy din da aka yi amma najeriya kawai sai a wayi gari a ce an kara maka kudin mota sai a tashi a ce maka kudin mai ya tashi sai a ce spare tire ya tashi misali a 1985 ko ina ka zaga a najeriya shiga mota a birane ne sile ɗaya ne kuɗin jarida kuma sule ɗaya ne to yau jarida suna sayarwa ɗari biyu kuma motar da ake sai da ita dubu shida yanzu miliyan talatin ake sai da ita sai na ga yadda za a yi ka haɗa yau a kawo maka dubu a kawo maka toka hada miliyan talatin kuma a doka cewa aka yi duk motan da aka yi amfani da ita bayan shekara hudu to sai dai a mai da ita wani abin ko ta ɗauki kaya ko kuma a yi wani abu da ita to kaga nan akwai cutarwa saboda ana magana a kan lafiya ne ana maganan safety duk motocin da suke yawo nan wukake ne a buɗe mutane ke shiga don haka in za ka duba shi cikin mota dama duniya ta yadda cewa babu abin da zai iya kashe mutum cikin mota amma duk da haka na aka ce shekara hudu mota ta shekara hudu a dakatar da ita to amma ni ban san abin da saura za su ce ba ban san wancan ciwa-ciwa daga venezuela zuwa nigeria daga nigeria zuwa zuwa tsakiyar teku daga tsakiyar teku zuwa kuma masu daukan kaya ba ban san kila akwai masu kare wannan salamu alaikum jama'a assalamu alaikum nasara ya yi bayani hikman ta yi bayani nato ta yi bayani kuma duk bayanan da suka yi akwai wasu da zan ce eh wasu kuma a'a na farko mu tun muna yara aka nuna mana yadda za mu rike gaskiya da amana a lokacin da muna rike tutan salama sadauna zai shigo bidda muna infant kakanmu makaman bidda da su waziri za a ba mu tuta muna salama salama mun dai ga suna sun rike gaskiya da amana shi yasa Allah ya sa suka yi excelling abubuwan da suke yau an average Nigeria macuci in muna zagin manya mu ma mu dubi kanmu na farko in 1998 na yi shutting down na Kaduna refinery a matsayina na shugaba na shutting down na depot na ce sai abdulsalami ya zo lokacin shine lokacin abacha ya rasu ai lokacin da muke running refineries importation da ake yi na mai ai ba yadda an ce muna consuming wajen ko 60 million liters na yau a Najeriya. Amma in ka duba more than half 50% na wayannan mai din ana su na nashi out ne. Akwai lokacin da Amida Ali ya fito shugaban custom ya ce su ba za su iya containing su na na kada ake yi ba. NATO tana su magulin. Hipman tana yi mu zo mu faɗi gaskiya so saboda haka refineries din nan sai mun dawo da su yadda muke yi da 43 days muke yi in muka yi turnaround za mu yi 40 days all the units na refineries din nan daga eh, eh, water intake zuwa all the sections din kamar su area 1 2 3 inda ake producing na mai duka da har zuwa shipping inda su suke loading za ka ga mun yi aikin nan 43 days in-house engineers da technicians da artisans muke haɗa kai da waɗannan jawabai na ɗaya daya cikin manyan mu kuma tsohon shugaban ma'aikatar man fetur ta Kaduna, injiniya Kailani Muhammad muka kawo ƙarshen mu na yau. Sai makon gobe za mu ci gaba. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ɗaukacin masu ruwa da tsaki da suka halarci zaman zauren da abokan aiki na Nasiru El Hikaya, Benjamin Gowon, awwalu Salihu, Halima Abdulra'uf, Shamsiya Hamza, Aisha Mu'azu, sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, ku huta huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Yau ma dai masu kallon mu a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai sana'ar sai da kifi. to yau shi ne babban bakon namu da za mu zanta da shi. To malam ko za ka gabatar da kanka? To, <laughs> ina gabatar da na gaskiya ga munan. Menene sunanka? Sunana Awal Sani. Ah, to malam awal kai mutumin wani gari ne ina kebe benin kebe local gari. Eh, kai mutumin benin kebe karama hukuma gulambe to malam gashi nan naga kaman a nan kana sana'ar sai da busasshen kifi ne haka ko eh, ah, to malam yanzu kaman a misali wannan yanzu wannan kifi haka wannan eh, kaman ya kai nawa nawa zaka siyar mu da shi naira dubu biyu nawa kamar nawa ke sai da shi kake naira dubu biyu naira dubu biyu eh. wannan shine gaskiyansa wannan eh haka muka sai da to wannan fa wannan mun sai kimanin dubu uku naira dubu uku eh. to na kasan nan fa kuma dubu biyu ne shi ne da wannan to amma yanzu a misali ina da kamar naira dubu haka zan iya samun kifi bushashe a nan sosai kuwa ko ɗari biyar ma haka su sosai ana samu Eh. Eh, to ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kamar ka daɗe kana yin ta ne a gaskiya ba daɗe ba saboda na zo nan dai na lebaranci yau da gobe da gobe na ga dai ai nauyi na sauka a kaina ni ma ina da iyalai sai kawai ni yi tunani a kaina kawai su nemi sana'a kifi yanzu shekara ta biyu na shiga ta uku Eh, ka ce to da kana sana'ar leburanci kamar wani sana'a kenan ta leburanci wai ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin tura to yau da gobe da gobe sai ni tunanci ai ani ma kamata in buɗe nau shi zan ci gaba ake nema to dan haka shine na fara wannan sana'a ta kifi to menene dalilin da yasa ka baro can jihar ku jihar Kebbi a ka taho nan kake ka kama wannan sana'a to ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance yi nema ba inda ba ya kai mutu da inda Allah ya yi da abinci ka ka je ka nemo shi saboda can yi damu mu ne sana'ar ta noma ba mu gwada kasuwanci a gida kawai muka hito muka zo birnin tare saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida to baka ganin kamar wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta eh. za ka fi za ka fi samu ko kuma baka ganin kamar a nan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka Allah kam da zan samu dama na yi son haka na eh, na san kuma gida neman kuɗi na zauna gida to abin ba wani yadda za a yi mutum ya samu da ya kaso yan da Allah ya ma neman abinci sai ka je can ka nemo wani abinci dole ne sai ka hita ba ka zauna cikin yadda ka ce lalle nan za ka nemi kuɗi ba don inda Allah ya kaddata ka je ka nema can za ka je to shi ya samu ka zo birnin Abuja neman kuɗi. To malam shin kuwa ka yi karatun boko gaskiya ban yi karatun boko ba ba ka yi karatun boko ba sam sam sam sam mun dai karatun arabiya mun wance na addinin addinin musulunci shine amma nan garin nan ko lokacin da muka shiga yaƙi da jahilci muka dan taba kuma dai da ba muka saki to menene yasa ku saki to yanayin rigimomi <laughs> na hidimomin duniya saboda mutum nan gari na in baka da ƙarfi sai baka dama ka yi kasuwa ka koma ka yi karatu ka dagi gaskiya to siyasa dai kawai katun <laughs> ba mu bahi ba mu da karfin gura sai muka hakura muka dawo ga kasuwa kawai ko kamar yanzu wannan jarin naka na kifi ya kai na nawa gaskiya kifin na yanzu zai kai kimanin dubu sittin naira dubu sittin eh. to kamar a rana kana kamar cinikin nawa to ciniki sa'a ne wani lokaci za a samu ciniki dubu goma wani lokaci sha biyar wani lokaci za mu samu har talatin ma in Allah ya kawo kasa to abin sa'a ne an taɓa yi wani lokaci har dubu hamsin to abin ba ya kauce wani lokaci ma dubu biyar ma nake wani lokaci kai dubu biyar ma ba ni kai amma yau da gobe da gobe sai mu haƙura. tun ka duba birnin abuja birni ne mai tsadar rayuwa an ka duba bangaren sufuri da gidajen haya kaman a ina kake zama ne a cikin wannan birni to ina gaskiya a nan nake zama era 11 nan nake kasuwa ba nisa nake zuwa nan mangal plaza in kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa to a nan mangal plaza din da kake zama haya kake yi koko wani ne kake wani dan uwa ne kake zama tare da shi alfarma ce kai muke ci mu ne samu wajen kwanta, sai sai mu dawo wajen kasuwancin mu wani mai alfarma ne ga sikiritin gidan wani kwana sai mu dawo nan kaman zuwa yaushe yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali to zuwa ita ta ya kama ta gari mun diba kimanin kwana 90 wata uku haka sai mu gida sai mu to yanzu wannan sana'a da kake yi ganin cewa kana da iyali kana iya yin bukatunka kuma har ka ɗau nauyin iyalinka da wannan sana'a da kake yi lallai haka muke samu shi da har mu taimaka ma iyayenmu ka ciyar da mu har mu samu taimaka ma sauran kananmu da ita muke yi haka dai muke ta gardaza. To na gode kwarai malam. To a gaida malam Sale. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.